Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da niyya da kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya sauraron mu ta sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 1 ga watan Maris. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sassauto matakan ba da takardun bisa da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci wani mataki da masu fashin baki suka ce ya dace. dole ne kasa kullum ta rinka tafiya da option A da option B da option C amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta Ƙasar Faransa tana shirin tura waɗansu dakaru na musamman biyo bayan hari na baya-bayan nan da 'yan bindiga suka kai a jamhuriyar Nijar inda aka yi asarar rayuka. Sai dai waɗansu 'yan ƙasar Nijar ɗin na nuna rashin goyon bayan wannan yunkuri. Ko menene dalili? Saboda ba mu ga amfanin su ba nan Nijar. su bari muna ƙasa mu mun dogara da Allah mun dogara da su zan ƙasar mu tunda kasashen su ba su da matsaloli su dai su kare kasashen su su bari muna ƙasar mu Muna kuma da bayani kan taron zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a Manila, ƙasar Philippines. Ladan Ibrahim a yau zai shigo da shirin himma ba ta garago, shirin da ke bayyana rayuwar 'yan ƙasashen nahiyar Afirka a nan Amurka. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. A jawabinsa na farko gaban majalisun dokokin Amurka, shugaba Donald Trump ya gabatar da jawabi mai almashi a yammacin jiya talata fiye da jawabin da ya yi a ranar rantsar da shi makonni shida da suka shuɗe. Ya faɗa cewar lokacin ƙaramin tunani da ƙananan faɗace-faɗace wato sun wuce. sai dai hankula sun karkata ne akan kalaman yaƙi da 'yan ta'addan islama abinda trump ya ambata kuma kalaman da a cewar kafofin yada labarai suka nuna mai bashi shawara kan harkar tsaro lieutenant janar hr mcmaster da wasu mukarrabansa suka bashi shawara da ya daina faɗa mcmaster ya faɗa wa ma'aikatansa a makon da ya gabata cewar ya fi ra'ayin amfani da kalmar masu tsatsauran ra'ayin a wurin kiran magoya bayan gwamnatocin kasashen musulmi da al'ummar musulmin ma baki daya a maimakon hada kowane musulmi a matsayin dan ta'adda a kan batun masu kiran kansu kungiyar musulmi ta isis trump ya ce amurka za ta ci gaba da yin aiki da kawayenta ciki har da abokan abokansu na kasashen musulmi don kawar da mummunan rikici da abokan gaba suka haddasa a duniya mutane da dama ne suka kalli wannan jawabin shugaban amurkan donald trump wanda ya yi jiya a majalisun kasa a wurare daban-daban wasu dai sun kalli wannan jawabi ne a zauren taron majalisar wakilan kasar wasu kuma suka kalla a babban majigi a bowling alley a pennsylvania kazalika wasu kuma suka kalla a gidan kallo a las vegas an samu kuma ra'ayoyi daban-daban akan jawabin nashi wasu suka kyauta da zaton cewa amurka ta ɗauki hanyar gyaruwa wasu kuma ma na ganin tamkar shugaban ba shi da tsarin da zai cika alƙawura da ya ɗauka kuma ma bai san yadda zai cimma burinsa ba ƙasar malaysia ta fara tuhumar wasu mata biyu da laifin kisa a yau laraba tuhumar da ke da nasaba da mutuwa kim jong-un ɗan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong-un Siti Aisa mai shekaru 25 'yan Indonesia da kuma Dawan Sihon mai shekaru 28 'yan Vietnam suna ƙarƙashin ƙwararren matakan tsaro a lokacin da suka bayyana a gaban kotu a birnin Kuala Lumpur. Ba a nemi matan su roƙi afuwa a wannan shari'a ba sai dai sun ce ba su da masaniya a wannan zargi da ake musu inda suka ce suna zaton suna wani shirin barkwanci ne na gidan talabijin. dukaninsu za su fuskanci hukuncin kisa idan har an tabbatar da laifin a kansu. su. ana zargin matan biyu da hotunan bidiyon jami'an tsaro suka nuna su suna shafa ma wani abu a fuskar kim jong nam a filin saukar jiragen sama ta kuala lumpur a watan da ya gabata ya kuma mutu bayan mintoci 20 abinda hukumomi suka ce ya yi tasiri a kan jijiyarsa masu shigar da kara suna so su yi shari'ar matan ne biyu tare kuma da su sake bayyana a gaban kotu a tsakiyar watan afrilu matan biyu sun kasance sanye da riguna masu silke yayin da aka raka su daga kotun zuwa gidan yari bayan zaman shari'ar da aka yi shugaban somaliya muhammad abdullahi farmajo ya ayyana kasar a matsayin wacce ta shiga halin asu yayin da kasar ta shiga matsanancin bala'in matsalar rashin ruwa da kuma karancin abinci majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan kalubale da somaliya ke fuskanta yana yin barazana ga mutane miliyan biyu. adadin da ya kai sama da kashi hamsin cikin 100 na mutanen ƙasar yanayin ƙarancin ruwan ya fi ƙamari a arewacin ƙasar fitar da amfanin gona ya shafi sosai da kuma raguwar adadin dabbobi bayan da aka fuskanci ƙarancin ruwa da wato na sama hukumar lafiya ta duniya ta ce farin da ake fama da shi yana taimakawa wajen yada cututtuka majalisar ɗinkin duniya ta ce tun daga farkon watan janairu mutane sama da dubu shida suka kamu da cutar kwalara kana wasu dubu biyu da ɗari biyar suka kamu da cutar kyanda yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da wata gidauniyar tallafi na neman dala miliyan 825 tallafin da za a yi amfani da shi watanni shidan farko na shekarar nan ta 2017 a shekarar 2011 somaliya ta yi fama da matsalan yunwa wacce ta hallaka wato kimanin mutane 260 somaliya na daga cikin kasashen gabashin afirka da suke fama da matsanancin fari da rashin abinci tare da sudan ta kudu da kenya da tanzania da kuma mozambique to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasa afghanistan da ba ta da gabar teku ta yi amfani da taron kolin yankin ta yi kira ga pakistan da ta sake bude iyaka da ke ratsawa tsakanin ƙasashen biyu a hukumance wanda hakan zai kawar da shingayen cinikayya da kuma cire umarnin hana kai komo jama'a tare da haɓaka ayyukan raya tattalin arziki tsakanin kasashen yankin pakistan da ta ɗauki bakoncin taron koli na yau laraba tsakanin ƙungiyar raya tattalin arziki na ƙasashe goma na yankin ko kuma iko a takaice ta rufe kan iyakokinta makonni biyu da suka cige tana zargin cewa akwai 'yan ta'adda da suke shirin kai hare-hare daga afghanistan firayim ministan pakistan nawaz sharif shine ya jagoranci taron shugabannin iran da turkiya da wasu shugabannin kasashen tsakiyar asiya ke halatta labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta sassauto sharuɗan ba da takardun izinin shiga ƙasar ta bisa. Wakilin Nasiru Adamu Elikaya na da ci gaban rahoton. wannan mataki na sauƙaƙa samun biza da gwamnatin najeriya ta bullo da shi na da nasaba ne kai tsaye da bunƙasa lamuran zuba jari don yunkurin fita daga karyar tattalin arziki da ƙasar mafi yawan jama'a afirka ke fuskanta yanzu da sanarwar da ta fito daga ministan labarun najeriya lai muhammad masu zuba jarin za su huta da dogon turancin samun bizar inda za ma a ƙara sauƙaƙa lamarin ga buƙatar gaggawa ta biza daga filayen jiragen sama masu zuba jarin da ko lamuran yawon buɗe ido da tarukan nunin wata fasaha kan iya samun shigowa najeriya su samu biza da hakan shafi ƙasashen da ba su ma da ofisoshin jakadancin najeriya kujerar. Kafin wannan sabon tsari al'ummar ƙetare da kan yi aiki a Najeriya ko gudanar da kasuwanci kan samu tashin balli-balli wajen samun sabunta biza bari ma a je ga maganar sabi masu neman shigowa ƙasar. Hukumar shige da fice ta ƙara buɗe ƙarin ofisoshi 28 a faɗin ƙasar don sauƙin samun littafin shaidar tafiya wato fasfo a dalilin sauya suna ko ga mata da suka yi aure ko ma ɓatar littafin. waɗanda ke ƙetare ma kan samu damar sabunta wannan littafi cikin sauƙi a ofisoshin jakadancin Najeriya. This is a step forward to make sure our officers are ICT compliant. Mun ƙara inganta hanyoyin da muke aiki ta hanyar fasahar zamani inda muka horar da ma'aikatan mu sabuwar fasahar na'ura mai kwakwalwa don gudanar da wannan aiki yadda ya dace. In ji babban shugaban hukumar shige da fice na Najeriya Muhammad Baban daidai. When you attempt to get another booklet it is rejected. The fingerprints have been improved from 4 to 10. Gaba da fasfo na Najeriya mun tsara shi ta yadda babu yadda wani zai iya wallafa na jabo. Haka nan yanzu mukan ɗau tambarin yatsu goma ne ba kamar hudu da muke ɗauka a zamanin baya ba wajen ba da littafin. Masana tattalin arziki na yawan nanata muhimmancin zuwan masu zuba jari Najeriya daidai wannan lokaci na kalubale. Ga abun da masani Yushewu Aliyu ke cewa. Dole ne ƙasa kullum ta rinka tafiya da option A da option B da option C amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta ai ba bodan da ba dan custom ai ba bodan da ba dan immigration ai ba bodan da ba dan sanda to tunda aka kai su kuma ana biyan su daga harajin mutane ne to kai sun da aka yi a aiki da harajin a yi aiki da kuma dokoki ci gaban tattalin arzikin najeriya ne saboda ana bukatan daloli da za su fito daga wani gari daga wata ƙasa domin su zo ƙasan wanda shine zai daidaita littafin kasuwanci na balance of payment na ƙasa ministar kudin najeriya kimiyya da yaushin ta nuna nasarar da ake samu wajen bangaren zuba jari inda ta ce yanzu masu zuba jarin na ma marmarin shigowa najeriya ne duk da nasarar da aka samu ta bangaren yaƙi da ta'addanci yanzu kuma barazanar masu sace jama'a kan kawo kokonto a wannan yunkurin nasura da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Elekaya a jamhuriyar Nijar kuma shirin girki da karu da ƙasar Faransa take niyyar yi da zuma dakile ayyukan ta'addanci na ci gaba da janyo muhawara kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin musulmin muni barma ya haɗa mana. a yayin ziyarar da ministan tsaron kasar faransa jean yves le drian ya gudanar a ƙarshen makon jiya a nan nijar ne kafafen yaɗa labaran ƙasar faransa suka sanar da shirin jibge sojan faransa kimanin hamsin zuwa tamanin a kan iyakar nijar da mali a wani yunkurin kawo ƙarshen hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a arewacin jihar tilaberi kamar yadda a makon jiya suka hallaka sojan nijar kimanin goma sha biyar a ƙauyen tiluwa ministan cikin gidan nijar bazum muhammed ya yi min karin bayani a kai eh tun da eh, minista na tsaron faransa shi da kan shi jiya ya furci ya ga wannan magana kuma insha Allah wannan zai mu amfani zai taimaka mu babu shakka kasar agades akwai sojin faransa a madama can arewa sun kula da 'yan ta'adda wanda suke tahiya tsakanin libya da mali wannan aikin suna yin shi kuma suna yin tasiri kun ga aikin da suke yi a mali shi ma yana mumu amfani da yawa duk inda aka kashe ɗan ta'adda a wannan yankin na sahel sahara yana mumu amfani in ka ɗauki amerikawa eh, su ne suka ba mu helicopter da aka kawo mutane namu da suka ji mu kwanakin baya. Sai dai masu sharhi a game da al'amuran tsaro na cewa matakin girke waɗannan gwamman sojojin Faransa ba zai magance matsalar tsaron da ake fama da ita ba akan iyakar ta Nijar da Mali. malam nasiru saidu na kungiyar voix de sans voix na da irin wannan ra'ayi to karo sojoji na kasa horanshi a cikin ƙasanmu ko bisa iyakoki na cewa za su kama a yaƙi da 'yan ta'adda cikin ƙasanmu zance ne wanda akwai wuya talakawa su fahimce shi don mi don kaga akwai su sojojin na ƙasa faranshi cikin ƙasanmu aka yi ta kawo mana hari iri-iri cikin ƙasa kenan yawansu ko kuma karowarsu ba abu ne ba wanda zai ba talakawa tabbacin cewa shi kenan abun ya kare ko za a yi maganin shi amma abin tambaya nan ko abin da ya kamata ɗauki hankalin 'yan nijar shine wai shi menene yasa shi yanzu waɗanga sabon abubuwa suka faruwa ga sojojinmu ta kowane ɓangare ko kuma wurare da yawa eh, an ka ce an yi artabu sai a ce mutanenmu sun samu asara da yawa don mi can warin ba a yin hakanan shine ya kamata a ce yau 'yan ƙasa sun diba a tsaya a gyara tahiya. Matakin jibge dakarun kasashen yammaci a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci wani abu ne da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wurin 'yan Nijar. Ya kamata kasan mu ta zamanto kasa ta wadda adda incin kanta. Mene ne adda incin kanta? Kai waɗannan su zan da sun ka zo da kasashen waje a kori su. Saboda ba mu ga amfanin su ba a nan Nijar. su bari muna ƙasa mu mun dogara da Allah mun dogara da su zan ƙasar mu sun da kasashen su ba su da matsaloli su ta su kare matsa kasashen su su bar mana kasan mu mu muka so su bari to amma gwamnatin kasar na ganin rashin cancantar wannan tunani yarjejeniyar da muka rattaba hannu a kai bata shahi irin wannan harakar ba in faransawa suka zo bai hana yan niger soji su samu rauni kuma su mutu wannan a san da shi amma babu su da nihin za su fuskanci wannan 'yan ta'adda na wannan yankin nan na ce muku in akwai faransawa can madama suke a lokacin nan Janko suna aiki kuma suna tasiri. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gwani yanzu haka kuma ana can ana gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a birnin Manila na Philippines wanda ya samu halartar wakilai daga Najeriya da suka hada da uwar gidan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Amina na madisambo. wadda aka zaɓa a matsayin ɗaya daga cikin membobin hukumar daraktocin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a duniya. Na yi hira da Reverend Joseph Hayeb da kuma shekali Rumaraya waɗanda aka ba kyautar yabo a wannan taro sabili da rawar da suke takawa a yunkurin wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna. Reverend Hayeb ya fara da bayyana manufar taron. Ka wannan taro an samu kasashe kusan arba'in fiye ma da sun zo domin a tattauna hanyoyin da za a bi domin a kara inganta aikin zaman lafiya a tsakanin al'umma ta wurin fahimtar addini fahimtar ah, bambancin kabila fahimtar wasu bambance-bambancen da ke da rashin jituwa tsakanin mutane. To shek Maraya, ku da kuka zo daga Najeriya menene fa'idar halatta wannan taron? Wato fa'idar gayyatar mu wannan taro kamar yadda kika sani taro ne na zaman lafiya. to najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya wanda sukan samu tashin tashina tsakanin musulmi da kiristoci sai aka ga gani da abokin aiki na shi rabaran john joseph hayab shi kirista ne musulmi amma kuma muna zaman lafiya tamkar uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya wato muna lura da asalin mu cewa mu duk 'ya'yan Annabi adamu da hawa'u ne da haka kuma kamar da yake sani jihar mu ta kaduna a yanzu a bangaren kudanci akwai tashin tashina da cikin ikon ubangiji allah ya ba mu zarafi mun shiga lungunan wannan yanki mun tattara mutane mun nuna musu mahimmancin su rika tuna cewa babu abin da ke samawa al'umma da ci gaba illa zaman lafiya kuma mu rika tuna cewa dukkanmu mutane gabaki baki mu asalin mu ɗaya ne mu 'ya'yan annabi adamu da hawa'u ne da haka kowane mutum kamata ya so wa ɗan uwan shi mutum ba tare da lura da wani bambanci ba abin da yake so wa kanshi. To Sheikh Maraya an ɗan sami sai ka ce zaman lafiya da fahimtar juna na 'yan shekaru da dama a jihar Kaduna kafin wannan hatsaniya da ta sake barkewa a kudancin Kaduna. Menene kake gani ya janyo haka domin bisa ga dukkan alamu babu yadda tsakanin mazauna wannan al'umma da kuma gwamnati a halin yanzu. Na'am. Wato, kan fahimtar abin da ya ja wannan abu, za ki ga cewa rashin dai tafi da rayuwar mutane a bisa addinin da suka zaɓa suna yi da kuma son zuciya. Domin kin lura abin da ke faruwa a kudancin wato wasu mutane ne wanda an san su, sauran kuma abokan tashin nan ba a san su ba, babu su a zahiri. amma dai ko ina suke tunda ba aljanu ba ne mutane ne ke yin wannan saboda haka inda sun tafiyar da rayuwarsu a bisa yadda addinin da suka zaɓa ko kiristanci suke yi ko musulunci suke yi idan mutane suka tafi da rayuwarsu a bisa kora addinin kirista musulmi suka tafi da rayuwarsu a bisa kora addinin musulunci ina mai tabbatar muke da ba a samu wannan tashin tashina ba sau da haka ko a ina mutane suke matukar son zuciya bai shigo ba sannan kuma mutane sun san addinin da suke bi to babu shakka ba babu yadda za a samu wannan takin tashina. To Reverend Haye banda kasancewar ka memba a wannan kungiyar fafatukan neman haɗin kai da kuma fahimtar juna a jihar Kaduna ka kuma kasance ɗan asalin wannan yanki da ake fama da hare-hare a menene kake jin al'umman wannan yanki suke bukata matakin da suke ganin ya kamata a ɗauka domin shawo kan waɗannan hare-hare da ake ci gaba da yi har yanzu. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yamma domin jin bayanin Reverend Hayat. Kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara na asuba ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda farfesa yake muna bayani akan da'ar ɗalibai da malamai. Yau kuma a nan za mu ɗora. A kwalejoji da university duk ah, abin nan semester idan ta kare wannan wata hudun nan cikin eh, eh, eh, shekara ta academic year wannan wata tara nan za ka mm. ga cewa ɗalibai za a ba su form wanda za su jarrabu malami abin da ake cewa za su evaluate ɗansa ka gane mm. ka kake ba wa yara jarrabawa to ranar su kuma za a tambaye su a kanka wani irin malami ne ka ka ma san abin da kake yi kan zo akan lokaci kana da hankali kana yi musu magana da lumana da sauransu duk waɗannan ya ɗaliban su ne za su rubuta wannan kuma dama kai ficewa ma za ka kawo za ka kai za a ba wa fom ɗinka ka bayar ko kuma akwai wani za a ba wanda za a ce lokaci ka za zai karɓo a ofishin dean ko a ofishin head of department ko chair na department you know su zo su kawo su ba wa ɗaliban to muddin ɗalibai suka ba da sakamako mara kyau a gare ka to na tabbatar maka za ka rasa wannan aiki naka in ma baka rasa ba to dai za a yi maka aiki da kwalaba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin taitayinka da za ka shiga cewa kai kanka malami ba wai kawai koyar ba hatta shiga da za ka yi dole ka shiga ta mutum hatta magana da za ka yi za yi magana da lafazi mai kyau mm-hmm. saboda kai ma ka san akwai ranakin dillanci za mu yi wannan ka'idoji mm. kaga da kuma yadda ya kamata ba abin da zai hana karatu a ƙasar najeriya ko a ƙasar hausa ya canza ina tabbatar maka cewa a yanzu yadda nake jin kaina in za a ba da dama zan in zan koya malamai duk irin waɗannan abubuwa wanda na san na yi su kuma babu shakka an yi za su yi to amma ita gwamnati dole ta canza babu yadda za a ce misali aji daga elementary har zuwa secondary a ce fiye da yaro talatin bahaushe yana cewa idan dambu ya yawa bai jin mai to to kuma sannan a baka yara ƙanana masu jini a jika a ce kamar ɗari ka sarrafa su a aji kuma wanda yake ajin da bai wuce da zai dan mutum talatin ba ka gani mm, ka ga zancen a nan zancen karatu ma bai tashi ba dama a zancen za su wani common entrance za su tafi wani wata common entrance za su ne suka sani a gaskiya ina son mu duba ya kake ganin dangantaka da su to ai in ka duba wato abin da yake na ban sha'awa a kasar nan shine amurka wato kasa ce wadda ta kunshi kowace kabila ta gane da fari da baki daga najeriya yake daga ghana yake daga chad yake daga cameroon daga ingila ne daga rasha ne daga china ne daga japan ne babu kabilar da babu a kasan nan da kasan ka gane hmm. so abin da kasan nan ta bambanta shine in ka zo za a gaya za ka budo Dalibi ne kai ga yadda za ka gado ga yadda za ka budo ka za ka ga yadda kowa yake bi dole ka bi misali yanzu kana tuki a kasan nan kaji ana yin ham ko kaɗan da wuya dai kan ni manta ma nake mota ta tana da ham in ba na je gaskiya sabunta abin nan dina ba lasin dina ba na shekara mm. ko shekara biyu mm. to amma yanzu ka je kasashen mu na Afirka yadda ake amfani da ham subhanallah sai ka rude in ba dama ka riga ka saba ba ka saba to to kaga wannan yana ɗaya daga cikin cewa wato a gaskiya hatta tuki da muke a kasashen mu gaskiya ba mu san ba mu iya ba ba haka ba ne yadda ake tuki a nan allah na tuba da bambanci a can kowa ya san ka'ida kuma za ka bi ka'ida ba wai sai lallai ana kallon ka ba tuna fitila wannan da yi an kunna ta akwai ta irin gajiyayyu da na nufin wanda suke disabled mm. idan ta kunna za ka ga mota ko wani wanda yake ba disabled ba ya tafi sai jira sai waɗannan masu ino an tura su ko kuma suna kan ɗan kekensu da sauransu sun tafi to wannan ma fa kenan wanda suke gajiyayyu kenan wanda suke ino an ba su dama su wuce akan titi balantana kuma kai da kake eh, eh, mai babur ko mai mota ko mai titi in ka kan titi na mai titi daban yake a kasan nan ba zai iya hau kan titi wai irin na mota ba kamar yadda mu muke a kasashen mu mm. to to ka faɗa ba wani abu bane bin ka'ida ce ta ƙasa kuma dole ka bi in kafin ma dan gadi ko dan sanda ya kama ta a ƙasar nan jama'a ma za su yi maka rahayya kallo ma da idan za a yi maka sai da kanka za ka tsargu mm. za ka eh gaskiya bai dace kai ba abinda kai ba daidai to to kaga wannan abu ne wanda yake za ka fara gyara kanka da kanka to mm. amma mu ba mu ma damu ba sai ba mu ma san gaskiya ya za tukin ba kamar yanzu ka je irin su Kano da Kaduna irin yan adaidaita sahun nan yadda suke tuki subhanallah gaskiya muna da aiki a gaban mu gwamnatocin mu ya kamata in za wato abubuwa da ya kamata a ce a ringa sabunta abubuwa ana sake dudduba abubuwa duk inda aka kauce a ringa gyarawa amma a ci gaba da barin abubuwa kara zube kamar yanzu ilimi a gaskiya babu abin da ya fi ilimi a komai a duniya To farfesa mun gode domin ko lokaci ya daga mun hannu. Sai a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe a ji mu da kammalawan wannan tattaunawar da bakon namu. Yanzu amadin shi bakon namu farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke jihar Missouri a nan Amurka da salomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato ta gano wurin da ake sai da jarirai a cikin birnin Jos. Gwamnatin Amurka ta gargaɗi Ghana da ta kawo ƙarshen bautar zamani da ake yi wa ƙananan yara da safararsu kafin ta samu tallafin dala miliyan 650 na taimakawa ayyukan ci gaban tattalin arzikin ƙasar. To abin da za mu so mu ji ra'ayinku kenan a yau idan muka dawo a shirinmu na yamma yaya kuke gani za a iya daƙile wannan matsala ta safarar bil'adama. To kafin nan ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin ɗin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko cewa ta yi fatan alkhairi ga ma'aikatan VOA Hausa. Hakika muna taya tsohuwar ministan muhalli ta Najeriya Amina Muhammad murna bisa naɗa ta mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi. Da fatan Hajiya Amina za ta gudanar da aikinta bisa gaskiya da riƙon amana domin kawo sauyi da ci gaba a duniya baki ɗaya. Allah ya taya ta riƙo amen. saƙo daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura na jihar Katsinan Najeriya. wasiƙa bai bi mata kuma cewa ta muna kira ga fadar shugaban ƙasar najeriya da cewa kada su nuna damuwa akan masu son kawo wani rudani tsakanin shugaban ƙasar da mataimakinsa. domin mu talakawa mun san cewa tsakanin shugaban kasar da mataimakinsa tamkar ba wata matsala sako daga malam larwani sa'idu gairi da aisha alhaji lawalla gairi da kuma ibrahim m abubakar maiduguri to da kafin mu karkare ga tashin muhimman kanun labarai rikicin jihar unity ta kasar sudan ta kudu da ake fama da shi ya tilasta kwashe wasu ma'aikatan agaji 28 daga wasu kananan hukumomi biyu da matsalar yunwa ta addaba rahotanni sun nuna cewa matsalar tsaro ya kawo cikas a irin ayyukan jin kai da ake gudanarwa a duk faɗin ƙasar lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a bada damar kai kayayyakin jin kai a makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sudan ta kudu suka ayyana yankin mayendit da liya na jihar unity a matsayin yankuna da matsalar yunwa ta yi wa katutu daga cikin ire-iren matsalolin da ake fuskanta kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta lissafa akwai waɗanda suke kawo cikas wajen ba da agaji ga masu bukata da matsalar rikicin kansa da kuma masu kwashe kayan jama'a da kuma waɗanda suka hana shigewa da kayayyakin agajin wasu daga cikin mutane da muryar amurka ta samu zantawa da su sun ce sun dogara ne akan tsirrai da ke fitowa akan ruwa kuma da wasu 'yan itatuwa har na tsawon shekaru uku don su rayu har ila yau suna wato sun faɗa wa muryar amurka cewa rikicin yana hana su yin noma saboda hare-hare da sojoji suke kai musu lamarin da ya tilasta musu rayuwa a cikin dazuka. To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Umar Sa'id Tudun Wada babban daraktan rediyo Donald Kura da ke Maiduguri da Aisha ta Sile daraktan gidan rediyon FM KSBC da za a ɗaura aurensa ranar Asabar da a lemo wato unguwar lemo road Kano da karfe 11 na safe Allah sa an yi a dace yanzu a madadin kowa da kowa baba Yakubu Makiri Sa'ida Hamdan da kuma injiniya mu Volarit Vasco Alheri ke muku fata alheri sai a dakata domin sauraron shirin yau da gobe.